فصل يهرم الربا في جميع المطلوعات yawwa fasulun yarumin riba riba yana haramta fi jami ilma tsoma ta baki ɗayan abin tayi ɗayan abin da ya zamo ba'am abinci da riba ya haramta a cikin shi حتى الملح har gishiri والأبات da kayan yaji إلا ما يتداوى به sai dai a bangaren abazir ɗin wanda ake magani da su كالصبر ka sauri والسقمون kamar kin ba wa sakamuniya da sakamuniya wasu suna ce masa masoro to kaga kayan yaji ne amma ana magani da su wannan ya halatta a yi ko a cikin tsakanin su ونحوهما da makamancin su ويشترط في بيع بعض من an التماثيل shirɗanta cikin siyar da sashin ta da sashi mina tamasili na tamkaceceniya da والتناجز gaggautawa hannu da hannu ma ta Mata.
kaddama fin da gaji an shirɗanta abin da ya gabata na ainihin karfin kuɗi bol da azurfa نعم idan jinsi ɗaya ne dole sai daidai da daidai hannu da hannu idan jinsi ya saba ko ba daidai da daidai ne bai zama hannu da hannu نعم والصحيح أن الماء ليس ربا ingantaccen magana da ruwa ba harkar riba ba ya shiga ruwa ma'ana za ka yi ba da ruwa da yawa baka kaɗan نعم فالبر والشعير والصحف alkama da والسل sha'ir da sulci ibro kenan Yeah.
jinsi ɗaya ne ba fifiko tsakani كالقطان kamar kwankyara irin su ainihin adas su basira da sauransu duk Wata.
jinsi ɗaya ne نعم والتوابل kayan yaji da والذرة jirgi والخبز jinsi ɗaya ne أجناس amma gero da dawa da ma- ah, da shinkafa wannan jinsoci ne kowanne jinsi ne mai zaman kanshi نعم والتمر جنس كالزبيب dabino gaba ɗaya kowane iri ne jinsi ɗaya ne kan zabibi kawan zabibi shi ma jinsi ɗaya ne نعم ولحوم ذوات الأبر جنس namomin dabbobi masu kafa hudu gaba ɗaya jinsi ɗaya ne naman shanu naman akuya naman Rago.
ah, barewa duk jinsi ɗaya ne in siwa washewa na gida da na jeji gaba ɗaya كالطير وذوات kamar naman tsuntsu duk jinsi ɗaya ne da 'yan tsada da ainihin jimina duk jinsi ɗaya ne ودواب بالماء dabbobin ruwa duk jinsi ɗaya ne kifi ne kada ne dorina ne ko me yanda yana rayuwa a ruwa والجراد جنس dango jinsi ɗaya ne fari da irin faran mayu da dango da da babin da waye duk kowane inda za su sunan fara jinsi ɗaya ne والأخباز كلها جنس wainoni in dai an riga an soya ya zama waina jinsi ɗaya ne babu fifiko tsakani نعم كالألبان kamar والكلول nonuwa kamar a ce nonon nonon shanu nonon ragumi nonon kaza duk jinsi ɗaya ne والقلول wal kululi kunnai sai dai shi nonon ragumi yana da bambanci saboda shi ba shi da mai نعم.
wal kululi kunnai kunun gyada kunun gero kunun masara kunun kaza an je an dama kunun ya zama jinsi ɗaya نعم والزيوت أجناس amma mayuka كأصولها.
mayuka a jinasin jinsosi ne yanzu kamar man zaitun man kade man gyada kowanne zaman kan shi yake kawai suriya kamar asalin su نعم za ka yi ba da man zaitun kwalba ɗaya ba kamar gida kwalba uku نعم ويجوز التفاضل في البقول ya halatta a والفصل bibiko a cikin mabunkura ƙasa إلا duk البصل abin da yake bunkurwa irin su wala su makanni su doda su dankali duk za ka yi ba da yawa ba ka kaɗan illa albasa sai dai albasa نعم wa tuma da tafarnuwa su ne ba a bibiko a abubuwa mabunkura ƙasa نعم والمشهور منء الدقيق بالدقيق mashahurin magana dai والمتفاضل.
an hana canjin gari da gari mutafadilan da fifiko نعم wa jawazu mutamasilan da kuma halascin shi tamka da tamka gari da gari in dai daidai da daidai ne za a iya ba da ainihin za a iya canji وزنا لا kuma كيل wajen awon gari din fa da nauyi za a auna ba da mudu ba saboda inda mudu ne wani yana ainihin budewa wani yana dankarewa نعم نعم ويعتبر التماثل بمعيار الشرعي bin iyari shar'i ana lura da ainihin tamkaceceniya din nan ne fa da ma'auni na shari'a kan mikiyari kamar mudu wal mizani ko awon nan نعم ويجوز قسمة الخبز واللحم ya halatta a فردياً.
raba waina da ainihin nama ta hariyan da kirdado نعم.
inda ta'azzuri almizani yayin da ainihin ma'auni na aunawa na nauyi ya wuyata Na'am.
an ba ku waina an ba ku nama misali kuna so ku au ku ku raba Na'am.
in dai babu mizanin da za ku daura ku gane nauyi to za a iya rabawa da kirdado ma'ana a rarraba a rarraba a daidaita idan yayi daidai shi kenan kamar yadda ake kasawa kasuwa نعم. wato wannan matsalar an baku masa ne shi kadai yawwa Ko an ko an ba ku nama shi kadai Na.
kun zo kuna neman kilon da za ku auna kowa a bashi babu kila Na.
to za ku iya kirdado kamar yadda ake watan da a rarraba a rarraba in yayi daidai shi kenan sai a ya halatta yi wannan raban da haka Na.
amma ba kuma wai samu a dai dole kuri'a za a yi a kai ba wai kawai za a ce kowa ya ɗauɗe ba dan za a ga gashi ya zo daidai da amma mutum biyu ko uku سبحان الله saboda haka ai kuri'a dole sai an yi zanto a rabu shi ne nashi to akrama kalla wannan ko da badal din ne za a iya yi kamar ya bada na- nama misali naman rakumi ne Eh.
da kuma naman tinkiya da naman akuya eh eh sai zama babu ma'auni ba inda za a yi wa- eh za a iya yi da kwatanta.
tari za a iya yi da tari kwarai kuwa Na.
za a iya yi da tari Na.
inda ya kure babu Na.
idan an daidaita an tabbatar da yayi daidai ya daidai to Na.
kaga matsalar da shi ke na aha wa juzu bai'ul mat'umat wa yajuzu bai'ul matsumati kailan ya halatta siyar da abinci na kailan da mudu an wazinan ko da nauyi Wajen zaɓa.
wajen zafan ko da baga a tare Na.
in kai mai sai da kayan abinci ne kana iya siyarwa da mudu kana iya siyarwa da skeli a auna nauyi kana iya siyarwa a tare kawai ka karkasa wannan tarin kuɗin shi kaza duk yadda kai yayi na lamil aghararatin faridatin.
amma lamin a gararatin farigatin bi halatta ka siyar da kayan abinci cikin algarara kuma algararan lokacin da za a yi ciniki farigatin a wofince babu a ciki Na.
wai sai an yi cinikin za a ɗau buhun a cika bi halatta ba saboda ka ga ai wajen cikawan kai za ka zo a buga ya cika sosai shi mai kayan kuma zai so a dan cika ne kawai a baka Na.
saboda haka sai an cika ya ga cikon sannan a yi cinikin na habban na ƙwaya bai halatta ba aumil a ƙaruracin zaitan ko kuma cikin tandu zaitan na mai shi ma bai halatta ba amma tandun nan fa irin wanda yake kamar na ainihin roba ko na ainihin fata mai budewa amma kamar kwalba wanda ita ba ta buduwa ba ta rufuwa ko da ba komai a ciki za ku iya ce yake a auna ma da wannan kwalban na na bi khilafiha mamdu'atan amma da sabanin algarara ko canjin mamdu'atan in a cike ne kamar yanzu misali mutum ya tura kayan shi a buhu ya cika ko da bai san adadin abin da yake ciki ya da tukunci yake tunda kaga irin cikon ne na na wa man malaka ta'aman wanda ya kailan aw mallaki waznan abinci kailan da mudu an wazinan ko da nauyi bi bi mu'awadatin da saye ya zo ya siya ya siya mudu kaza ko ya siya kilo kaza to lam yajuz an yu'awadu alai baya halatta ya je ya siyar da wannan abin da ya siyan qabla qabdi kafin ya karba sai ka zo an auna an baka ya zama naka sannan ka siya na wa yajuzu hibatu amma ya halatta ya bayar kyauta ko sadaka wa farduhu karduhu ya halatta ya wa bayar da shi rance farduhu wa daf'uhu wannan mukutarin muqtarin ya dace ba da shi a maimakon rancen da ya karba duka wannan ya dace yi kafin ya karba ka siya ba auna an baka ba kai sadakan shi ko kai kyautan shi ko ka bada rancen shi ko ni yana bin ka rancen adadin wannan kwanukan ka bashi wani biya Na.
halatta siyarwa ne bai halatta ba saboda akwai ka'ida na ainihin bai ubami qabla qabli mamnu na kal iqalati kamar yin ikala da shirika shirka da tauliya shi ma ya halatta kafin ka karba ka siya kafin ka karba ka yi ikala ya taimaka mai mara kuɗin ka Na.
ko ni ya zo ka ce ku haɗu ku siya sai ba ka rabin kuɗin a wani baku Na.
ko tauliya ma ya biya ka kuɗin shi ya karba Na.
amma wayannan abu ukun ya halatta a yi amma bin mistiki sama ne da kwatankwacin kuɗin in kuɗi ya bambanta bai halatta ba ka sayi kwano a kan naira dubu dubu kwano goma wani ya zo ya matsu kai dama dan kasuwa ne ya ce to gashi nan kago kuɗin kwano biyar a baka kwano biyar a ciki in daidai dubu dubu ne ya halatta Na.
amma in za ka ƙara mar ya zama sabon ciniki bai halatta na wasibatu aqdat wasu bace aka yi kuma dole sai sifan yadda kuka kulla in bashi aka baka kai ma sai dai ka sayarwar bashi in farin kuɗi za ka sayarwar nan ma bai halatta ba kal mawrusu ba'da istifa'i kamar abin gado abin da aka gada ba da stifa'ihi bayan an riga an raba gadon mutum ya karba na wa mustasna ma'lum wa mustasna min kailin ma'alumin abin togewa kaga kamar abin gado bayan an riga an raba gadon kafin ka karba kana iya bayarwa sadaka kyauta da sauran dai abubuwan da ya biyo bayan sun da yake shi ne na wa mustasna min kailin ma'alumin abin togewa daga mudu abin sani min samaratin na 'ya'yan bishi ka toge yanzu misali ka siyar da 'ya'yan bishin gona ka ce amma banda ainihin mudu kaza to wannan mudu kazan za ka iya bada shi kyauta ko sadaka ko ka bayar rance da sauran na aha ويتنزل من صار Wai- إليه wa yanzilu ko wa yunzalu وينزل wa yunazzalu نعم ko wa yunzalu هس- نسخة أنا دي وين- وينزل من صار إليه To wai nazzaru ana sassaukar da man sara ilaihi wanda abin ya kasance zuwa gare shi in ka ce yanzaru ana saukar da shi ma'ana ana ajiye wanda abin ya zo hannun shi manzilatar muntaki da anhu matsayin wanda abin ya fita a hannun shi wannan a kowane abu wannan abin na wani نعم yanzu matsayina a wannan abin idan abin ya zo hannun ka ya zama naka matsayina ya koma bangaren ka shi ne kawai magana نعم نعم wa yajuzu bai'ul mubta'i ya halatta siyar da abin sa yayi juzafan a tare ka sai kaya ko na abinci ne a tare ya halatta ka sai da shi kamlan naqdi kamun ciratar da shi na'am wa ma kana al'adu maqsuda duk abin da daidai kun shi shine abin nufi fil ajru bai mu juzafan baya halatta a sai da shi a tare na'am na'am bi khilafil maqsudi jumlata amma da sabanin abin da ake nufin shi a jumla bi sharqi jahilihi ma bi kamiyatihi amma fa da sharadin jahiltar ga yawan abin kai mai siyan wanda shi mai siyan gaba ɗaya ba ku san yawan abin ba amma fa ma alimahul ba'iu duk abin da shi mai siyarwa ya san yawan shi fakka ta mau ya ɓoyo mai siye aka yi cinikin a haka to sabatar yaro zaɓi ya tabbata ga mai siyan in ya gano daga baya yace bai yarda ba shi kenan za ki wuce ciniki na'am fa in akbarahu idan ku ya bashi labari yace kwano kaza ne a ciki fasaddaqahu me sai ya gaskata yace kwarai ai da garin bun zai kai kwano kaza sun mu waje da naqisan sannan da yaje juye irga sai ya samu tawaya na'am to fa in kane yasiran idan tawayan kaɗan ne bala mu kala da bashi da magana ya zamo yanayin au kenan an ce ma kwano 40 ka auna 20 da 39 baka da magana wa in kana kasiran idan ko tawayan diyawa ne mai yiwa buhun dama dafa shi aka yi matse ka samu kwano 32 an ce ma 40 ne sannan wasa bata ya tabbata da shedu ga shedu a gaban su ka auna shi ne ma'anar wasa bata din nan Na'am, na'am.
to falahuru ju'u yana da dama ya dawo da shi ya bashi kuɗin sa na'am washtiradu adami ikhbarihi mubtilun sharɗan ta rashin bashi labari kace dan Allah kwano nawa kace na ruwanka kai dai ka siya ni ba zan giya ma ba amma ni na sa abin da na auna wannan ya bata ciniki bi halitta na'am
ya Allah